gwamnatin tarayya ta sha alwashin kawo karshen matsalar tsaro a faɗin ƙasar nan da kuma yankin tafkin chadi ministan tsaro janar bashir salihu magashi mai ritaya ne ya bada tabbacin haka yayin zantawarsa da manema labarai a fadar shugaban ƙasa da ke birnin tarayya abuja wakilin hassan umar faruk ya mana ƙarin bayani a ganawar ta manema labaru ta gudana a fadar shugaban ƙasa ministan ya fara bayani ne halin koni yasu na tsaro da najeriya take fama da shi dalilin da ya sa aka kai inda aka kai wanda ya ce matsalar yanzu haka tana neman ta gagar kundila domin an kure jami'an sojojin kasar nan wanda kuma aikin 'yan sanda ne samar da tsaro a jihohi da ƙananan hukumomi ba aikin sojoji ba abin da muke so a ƙasar nan shine a kalli soja cewa shi soja ne ba constable ba ne da za ka ce ka ajiye shi a bit ya dinga kama information mu mun zo aikin soja zami in kuma ba mun aikin soja ba ba wani abin da za mu yi amma yanzu kun mai da mu constable sai a ce mu je nan mu je nan in allah ya yarda police za su koma yadda suke su aiki a state local government da sauransu ministan ya bayyana cewa gwamnatin tana bakin yinta musamman na samo kayan aiki da horar da jami'ai domin ganin cewa ta magance wannan matsala gwamnati tana iyakacin kokarinta don ta ga an zauna lafiya ta ga talakawa sun samu abubuwan da za su more rayuwarsu ko kuma su sustainin kansu don dai a rage abubuwan da suke a afkuwa game da talauci da rashin sana'a da sauransu da ya juya ga batun halin da ake ciki a kasar chadi ya bayyana cewa gwamnati na bakin yinta bayan mutuwar shugaban kasar chadin marigayi idris debi ya ce kasar tana cikin wani hali kuma gwamnati za ta iya kayyinta don ganin cewa abubuwa ba su sukuce ba musamman na samar da tsaro a iyakokin da najeriya take iyaka da wannan kasa musamman a arewa maso gabashin kasar nan don ganin cewa ba a kara wa barna dawaki ba chad duk abin da ya samu chad ya samu najeriya saboda haka a shirye muke protectin mutanen najeriya daga area mu can wajen kyamaru don a samu zaman lafiya kuma mu hana mutanen mu shan wahala ko mu hana mutane da za su shigo mana da makamai da wasu abubuwa da miyagun kwaya da sauransu mu hana su samun dama har su shigo saboda wannan baraka da aka samu lalle wannan labari ne mai daɗin ji ganin cewa gwamnati za ta ɗauki mataki don ganin cewa ba a samu kwararar 'yan gudun hijira ba ko kwararar makamai daga ƙasar cadin da yanzu haka take cikin wani hali na kakanikaye sai dai in gwamnatin ba ta ɗauki mataki ba hakika wannan zai kara ma birni dawaki musamman na rashin tsaro da ake fama da shi a ƙasar nan musamman wannan yanki na arewa maso gabashin ƙasar nan to amma babban abin tambaya ko 'yan ƙasa za su ci gaba da zura ido suna yadda da irin waɗannan bayanai da ke fitowa daga jami'an gwamnati ba tare da ɗaukar wani mataki ba lokaci ne zai tabbatar da haka daga nan fada shugaban ƙasa da ke abuja hassan umar faruk labaran libati